أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيمة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasu kama mai alar an da arab suna darasin da tafsir ya duro kudu kan tawar magan ne kawo miyan luko tulurin hijira sadun yardiyon yudiyon tulurin adai ma kawo arakai kan tawo kan ya kame donin findin loko arakan suratu qablan karaye to sun zukin findin loko ya kan mirin cinye insha Allah gaiwa na hindi tuluri qala qarinuhu yo wa qala qarinuhu dugi qala hu yadin adai na indi tuluri a'udhu billahi zidiye su guljin na lankarin na da yadda shi ma shatando ne shi adam mana rokirin lata sha bale turo sambe rokon kwanzun da ana da shi ma karinu na da yadda shi ma mara to buroi karin da malayya gullena wa kala karinu ha ma ladayya ati ad malayya ya ci da da ji shatando ne sha bale zina da awa bisa da wa zina shamata wa zina dinalan na shatanya bale so shatanya shatanya gaijin do so ne mana zai yin galce makam la yafan zai la sha kuri ya rumi biyan yi luran la hadisan cetan bai fanin da allan awudin ma yi waso cetan ya cetan ya da yi ilai raduwa ja cetan da ya ci mana ya suwandana kuma yi wani ƙara ƙarinuhu shi cetan da ne shiro za ya ti dina ya rosha kil zana da ya siya su guljin rabbana ya kaman ala ma a tagaituhu wugai ne sha yi kike kalangai da kwazo walakin kana fi dalalin ba'id a shi ma caman biya ta yi kawule do ne cin tumare shilan beyo shi ma har kalan zai rubule to ya ugin ne sha bulen gosu guljin shi shatan de da jina lande sayi guljin sa suro kan ne duro gagayya kuma ya guzuna andiro wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru suratu ibrahim lanya inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أدي شتن دايمين برزقوكين كانوا تشبسروا كنين سبتانا داي دايمين برزن داي سيرو بدزين أيقول جن inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq kuma ala ne rawa da gozo na sa ne dinan din bal ala sulbi abikum adam ne ko sha awando adam ya man ne rawa da gozo na wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ayron gair'uwa wono an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafirin kuma da induso si ko shi awan zai wa adamu yalan wa da ala ala shiro kuma ya kama da awa tere a ni ma ya ala sanyina ala ro gullera kuma da ya yar madu cidori ya wande dia da rele nu a anja sanyina gullu wiro abu bi an taqulu inma a aba'una min a wande so ya ka ande so gari bratin ya shirka an da ya kashe ande wa kunna ta min an da ande yin gawon zan kashe noyinde ashiyati diwido cidi afatuhdi kuna bima fa'ala al-mubtilun ya kamala kama an yayi wa? awdo ne an banna maso isarina de ngo ada andiro dia manati kuma ron gama dimin goze aw ko tinin da giri pratin da na kautan bu minora dien ngo awle ran wajin kautan bumin so kautan bukin no so dugi a a hodu nusus be wakala din ala diegul zinawa shi ibada da tawqifiyya adin da a wurin ne kirin lan gin sha kunkun za su kule kuma kam la ya wala sani kalkal gin gulmiya a dan wanda dimi bewa adin da adai sura biya basarata wa surwa kama da wanda diwi wanda diwi wanda diwi zalla biya laitin biya wa ma kuma rasulu fa kudu wa ma nahaku anhu fa tawbada sana kin ga me suruna da kirtu no dio nda da dabtuno au bulzin shima dabkata do shin ishinsha sunoti inishima dabkata do kuma shi shiro de sana ya kere na ndan nala dabkata mbewa yo nan da je mbewa wanda da a fatokulina tohlikuna bima fa'ala al-mubtilun awdo ni amban nama so de sadina durwa wa yimin ala da shi tan gujin inna allaha wa'adakum wa'd al haq ala ne ruwa da gozuna wa da jire wa wa'adtukum wa wa'd katu ne rogojo الشيطان يعيدكم الفقر أقول زنا يعيدهم ويمنيهم ونا يمغرون يا دوازي يروا دوازين فاندمين دي فاندمين دي كودو فرشاي فاندمين دي دينار دي ليرا درون يروا فاندمين دي يقول جنبا دينار يروا زايدي وما يعيدهم الشيطان الا غرورا إلا فيسلم بد وأن وعدتكم ويواد كاتوي نيرو أتوين يرغجوك فاخلفتكم واري ففروا wa ma kana li alaikum min sultan wa hujja ila baka london duno ila baka london nduwa usuruna usabale indi arinya bale rogul gulngana biya illa an da'awtu basa jabu tumli biya bonzu ko nyiro waswasi juwa juko dai wajam kare da dama kasuwan da zai share kasuwan difuno saladin share kasuwan eh, wiwi saladin share matara saladin share kwalji manda saladin hangal mana kuna min na yomin mandaru min do matala ndu zoro nimi ha au biya karasuru min do le nim suit kampo yumia dule ci rasa kya wa mbale zina ndu ayo ndi tallamari tallaji ngwa royo sadi fandi duna fandimin kamlama wala wulzania ai da so kurun basire sai ni gumdowa gumdiyar kurin ba su da guzana matala da mara guzana yi yi mai suna da awa a cikin zama da waje tilin sochin nimin a wulare a yi tantanye bulten da a hukun zai wa al'amani ba da wanda yawa da gokwai halakokwai dunan yi ne nan da girge a rozi kanuro ga haye ba a ro aura kana da ba illa an fasa fastajabtum li fala talumuni walumu hafizan wanda ba su rinu kalan da su rinu ku da da yara wa zinan kannura ga yanan gwa da kannun ma'ana bi musu rafi kuma mantu bi musu rafi wayanan da fa jakin yi ne ya wafa jawi inni kafartu bima asraktu muni min qabl aw dina diwi fa ngin yi fa ngana ku du an girngana aw wuro shirkawa dina biro inna adh-dhalimina lahum adhabun alim zalimma da sayro azab zawro kozi bi ma'ana mushrika amdu ala rakabi maza an girzana narin da ya shatan guljini qala qarinuhum shaytan da su buljin shi da sha kal za bale suna da rabbana kama in ala ma atghaytuhu in da sha kalan ga yake kozo walakin kana fi dalalin ba'id shi ma da bale tunawa shi ma da dawal kozo shi ma taman karazin yo shi ma hawan zuzza da kaman da ya jawo gucin qala kama su buljin la taftasimu ladayya wanda bunyin ku kan biutuwi wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id babu ronge na yoro ita gamu kana qaddamtu ilaykum yoro gamu kana dinala da man bil wa'id azawda dinala da man kam ga yisriya kan ro ga yin gulana sari ni mi ango eh an gari ni mi ango azawni ngai di mi ango azawni dinan da amma man yoro gulana annan ka zo ko le rani su alan gaide su don gaide su don gaide su ron an mana da zana biyale ni mi a shara kala batti banna irin yakanum kan ro le mi kala tauhid ne yakanum zan ro le mi an ma auren hisa wala yana da maka suke zinde ja kuma biya a wala ndo so ni ga gama cilim a dalilin da ne ruye dalilin yin gala da yin ya kwalle ni a da rawo lona lokto goji nai biya izu ya biya kuma an biya alama na computer misallo su alphabet lan alphabet gare gare so a shahada sun zo a elan cijin ada bilan cijin ada zlan ada kelan ada yulan ada yiro computer yikin bangnimiya yiro su da jin. tuskata cikin a manyan sarajin a zallar burazu suriya b da burazu suriya c da suriya d da e f da a da ro sarajin adu kwamfuta ya tuskata ya kan sarayon yau jihar hannun mai rile wuya da ya rafi alayin biya kiyamar wa aja? ja a yi gujin kamar wamta zuli yau ma'ayu hal mujirimun ya nan da mujirima ga yari tuno da ya biya yakta mominan soli an gartu ya soli bayan annan ka zuro a wani na alayin fiske ko alayin da ne kan biyu tumo jin ba kan biyu dodi jina na man diyo a kemara na makonin wala nimin no a alihan jim nimin naunin wala nimin no da bari ya taka amin no hannun <laughs> hero kwallata wallahi cino karano kuru tawhid karano sunna na biya nono adin yawon jale yana sama yin mabawa kurun dun yiro a wazin ya manan zaye jaye wallahi kare tirin yiro alai hangalcina kamar da bayan da siriya li qaumin ya'qiluna la'allakum ta'qiluna li qaumin yatafakkaruna diro an diro alai hangalcina shilan tafakkar jiyo asun yiro a yanzu no yiro numzon zuno yiro wanda sa guljin walakin kana fi dalalin ba'id gulja ngaya la tafsasimu lahu wa qad qaddamtu lakum bil wa'id ma yubaddalu alqawlu ladayya kawri tana yin faltin ba buronge gulnguna da gulnguna da ma ala kin jarin nim kam zare inna akramakum indallahi atqakum ya shiro rini mi an kam bin ya ala shiro rini mi ma ai ni mai diye ya ala ai ma mun katan don wama ana bi bidhallami lil abid kuma ai wani wuya walngi inde kin ja zalamtumaro ma ana lamar ala ya yake sha'an zungi kuma da ya ciran kun ji a zalimtu ne ai kun ji a zalimtu su din shi nim zalim da mai mautu ya suka kambe su ne Kwallai zalimge taratiki kwallai kwalle zalimge biurin kalayin tuluke kwallai zalimge wula ya wana fu na kalamu mati au na kalamin kawatu an masu ka nim zalim kambe su ne yau kuma da yi da ya ka hanzu kanu da ya ka hanzu zanna da ya ka hanzu ayo kanzu zigin do kawan jimni min biyani adama jimni min suro kare min kuluma gaba jemara sunomla agogomla tajunumla kam lama amla kam do ne tajun faidatin ma da suro jimni allan kare la yin zalim gujinwa nyiro au kare la gonum kam laro yimianum zalim ma kam be gujinwa kan futura ma ya tasarruf dimi adan yikan kanji kuruno ne ni dai kana kare din kuma nya saurin do dan ci wandum jirin ci wandum attima tasarruf di min sura kare min bannaga ya ganan galo yo kuma ala sauka rabbul alamin balan andiyan be roci do ande dai kanzu lillahi mulku samawati wal ardi gulzana ya lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ma fi yan wa ما في السماوات وما في الأرض huma. Wa ma ta الثرى san ma'ana yi wanda an dai san maka azu kuma dai wa ma ana bi dhallamin lil abid wuri kin ja zalim tumar wal ngi wono bi dhallamin na la mubalaga da ala ghairi mahalli ya da malamai kuma dai nan zalim gana masu din ba na al zallam din zalim guya na ko zana mubalaga yi wanda kuma dai na lan eh, nimzalin duga gana masu rimar mara gujin inna allaha la ya zulimu mithqala zarra zarra a yi mazalimjin ba cidatida ya ma cidatida ro ganawu ma ju burata ya ma kamar da zalimcin ba yau cin luman zalimcin ba a ayin kura da zalimcin wadda afa ala tabdilla da ala ghairi babi ya da malama su wa ma ana bi dulmin lil ibad da ji kamar wani yau ma yau ma na ƙuru li jahannama tangayin doni gulliyan ma an da ya kanu jahannamu ya duro halim talati nye tumurumawa ngai guleya shi guljin jahannamu dia hal min mazi nzira imbewa ngai su guljino imma da zaudiya jahannamu dro tumurumawa kuma ya gulja a wanzira imbewa malaman yara jahannamu da kaman dia na dawa birzin makan gaiwa na ku wani kutun sha kama ya tsoro na idai alama na kisa suleimanin bilkisu sa isnadin a ila laha a haka da arushiki ni diyallin da adayewa sacoran shi ya wasan ka ɓarat ka annahu hu alama shi ma da ya yi gaiwa ne ha na da malamai guzai ta shiru a haza arushiki ga dama ma ƙalat hu kwa gulzira adishiwa diyallin duwa da ma a shi ma gulzina amma shiru a haka da diyallin da adayewa shenin mutabaka sarina zuro ka annahu hu alama yi admadiyan yodo yidi shede yanzu duro asusra ne wanda alama ne na tala a cikin burumawa wane ya halin mazirin zira zirayin bewa ya kama tumburuna ya kama yin zirayin yi wani ma gojin so ka ba don har ji are fure na jahannama da kurawa ali salatu namzana do yan sala sawa namzana ko fangono awala su kuruna aw ko wa da fanu nonuwa ne ya noyen da yara ar kaula kaman da sha suro jahannam yaro gabsana kusa do lejin lejind kudo ne lezi da na jo kawfal kawdu ta awar kakkada nimkan bai zai suka ciro letin zirkan bai kakkaru ne gimni miya ya sa sadu fitul roleja ayin le zana so ka kaudo ne nin kuron zide fureja sha matsi ne na dairo sha sadin ne a wakan bai gimni ma a zauro kuro gimni ma rici dro kin jaza nan dai diga diga yo sur jahannam yar gabsana le jin da sadu fitul kudo ne le zufurtiri na jo adadi ya adama na fi zai surogoro Wani kanu jahannamu ya dai kamar da ya soro lura ne sha bawo tana su haka nan annaru arkan numare fattakun nara lati uidda lil kafiri jahannamu soro so anzin wa inna jahannama lahum idum ajma'ina laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum soro so anzin ladha kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawa soro so anzin saqar sa'uslihi saƙar. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوهة للبشر سرس وانزيلا الحطمة كلا لينبذن في الحطمة سرس وانزيلا الجحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين سرس وانزيلا سعير بيجي فريق في الجنة وفريق في السعير سرس وانزيلا هاوية بيجي wa ma adraka mahiya? hiya narun hamiya abdullah ibn masud ya gulin radiyallahu an ngam sallallahu alaihi wasallam bi wono al qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha kiriu ala nan kan kan menudu ai wo so shirar gafirjin illa al amana aman da dawon baro yuta bi sahibi amana kam aman shiro sare zuna da sha tudin lera waja wa in qutila fi sabilillah ala nan karocha ce wono yayi eh, shiro gulcin addi amanatak ye amando ne yoro sare bum mare fa yaqulu gujin ay rab kayfa wa qad ad dunya ya kama ala andan pandikin dinara mabale zinade dhahabat ad-dunya dhahaba ga yingul go fa yaqulu sugulin idhabu bihi ila al-hawiya shahawiya ro yado dai shahawiya ro tari wa idhabu bihi ilaiha dai hawiya ro sha tariya wa tumathil wa tumathilu lahu al-amana amande shiro tamassul sinin sinin ma'ana da siffan zufe celan shiro sulin sha sitin da ji yim dole shiro tina ide yi siffalan Allah done da ji kwa sha kan nudura gabsin fa ya huwe fi ha hatta yantaha ila ha Allah sha gabsa cila kan ne dura lejin non kurson shi kanu jahannamu fa yana da siffan zu ajabba sifan zai surun beji siffa hannun ya shekal zuri alayhi salatu wasalam bai guljin daji wuro kannu jahannamu yeri sokkoltena mana wuro tukuluna uridaddi wuro tukuluna kanu jahannamu yedono sa tukuluna din daji won ganzano wuri ga na sha ayi suron no rukyara kana din daji an ro koyin weri yoko daji wandi am rokon ya dale zero dan ye gulloko rabbi wa ana fihim ya kama ala wusro umman yin da ya karako fa sarafa an da ya ya yake mai kawakkono kawakkono kanudu wande umma ale zero kanudu son shi farak farak suron zaura kura buljin alai salati la tazalu jahannam yulqa fiha wata taqulu hal min mazid hal min mazid suron zura afiti ribidin hal min mazid zira yadda bewa zira da bewa hatta yada rabbul izzati fiha qadamu qadamahu kamar dai da shi zadin zai da gina ginaja allan kan da ya fara kots da ya kiritin yanzawi da ya sabtin sabtin allan doni da ya hamzin adi suro sifa jahannamu yaran kara namzirin zire kuma gule ya hadis kawo siro duro gabto yana da sa fitulur du fitulur gani sa fitulur lejin da allan doni kawo dole zufurtun zina jo namzau ziri ciwon mu da alai salatu su koltuna kwannu da dina ya yadda. leira idi ti fitul rayaksado ne faljina idi namgono kannu ku biya uni kam warz fato warz moto warz ai warja ayi rumin awar fayda jinwa kannu ro zalim galo sai ndi man miya baru galo sai baru da ayi min baru zai fannu ga ya awla nyiro fayda jin shiro fayda jin bari kol zusulin amma kannu do yuhlikul harta wan nasl al khadra al khadra wal yabis zamman awjin wayarin kon nume fandi makol jima garo nu makol jimba baru garo daljin wa? la siri nim daljin, la furiji mdal jin la kafir nim dal jin abbi makol jimba ayi ay kan nuyi isi kalarin ko zana da faida jimba annum zamzulan kara kuruson kan nudin kafiya bai amma kafiya da ya kan nuyi lahum min jahannama mihadun wa min fawqiha ghawash ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقونه na? zulalun minan na rayu kafi a kannu ya sami da ya kwannu ciri da ya kannu allan da kuma da ya allan da ya kama ya kan jihan za ya zino ne ya kan jihan sa wurori no da yawa ya ibadi fattako kurson shi kannu da kayinon beji shilan kasam beji amma da kasam jiri kasam ziri tiro gain furti kunduri ya wasu kasam da gain adamaro kam an girma da sha kan nuro tikin na ga wannan za da alama za fitul rero farakti ngai si ba kan maruma lan ga ade gin kan nuro sakin sha faraksa sha kura rosariya furti kunduri e ya waso alama nan furtin gawuri koksen na di iro faraksaya azawu di shimin gayin ade ro sha farakti urson shi futun zidi futuram zidi shima kauso amso Fattoka wa kudu hannasu wani hijara surutu tarin lanya alaihamala ikatun rila dun shi dadi. Amso kauso sai ma fitiyan sɗin dinaye kama kiskayi kam ya au kɛlimi ro kananzir fiye miya au leda fiye miya sɗin wande shi am dufi zai yaba yagagajin kaudu fizayya yagagajin adama wanzu kumbiyo jiri shi ma dui kiri kan nuyi. kannu kannu kuma ga awani miya kiri kwanne firfirfir si ne wanda shiri kiri kwanne zira alama bene ne innaha tarmi bi shararin kal qasr nim kuran su ar kannu din kara kur kannu din son ko zumbeji ko do ne sulorin ne gujin kuma idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa shahiqa ar kannu da. wa zafira kai tagayyuzan wa zafira kurusan sura mun beji gadi manzu ndusan sandi malayya alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kurushi kan nuducin nasu tulur laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum arshi mariya kan nudo kamar da ana inda saka kama yi wani wa uzlifatil jannatu wa na karatuna kama yi guljin dino no wa uzlifatil jannatu da ji kuru zanna da ya karangati wani ayi hurribat sha karangati na nduzoro lil muttaqina kin ja'alar daksari zana duro ghayra cin dugi awa karanga kamar ko do alama don ne kam duro herti kraye alama don ne kam dan jimalti awon nala chintu chinole no zandale no izandaro le buya buya biya inzi ayi kuru ziya biya le ga yanda da yanya a a biya karin da ti biya chinuya ango gan zandaro gawo gawi idiyen kuruma le yana ya sosortai ne ya bata zai ala ndiya sosortai shilan lil muttaqina bi ghayri ba'id sandin chintu gin zanna do no kamande daji san sandiya zanna duro turiya sayro platin hada ma tu'adun adma aw nairo wadu gotuna didinan Likulli kulli awabin kun ji ala razawra walti ma hafiz hum ala jiriyo ma dai adama waltun zo wal firam zo yunadi yaudu ila aljanna ma'ana zanna da karangatena amdura sayro gulcin da jihad alladhi tarawnahum min na'im nyaman ruwi mari da shima na yorbo wadi gotuna da ndusoro li kulli awabin kun ji ne walti ma ay raja'in ila allah bit tauba kun ji tuwanguwa tuwanguwa rawalle wadda sam gere imla tum yin gulimi aw asham isharu tum yin aw aljin jaru tum a sam bi zatul le tum ne anmaru alayhi salatu wa sallam goro sarini miya wa sam tum ne min assalamu alaikum wa rahmatullah gulimiya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah gulimiya Allah do Allah man ta salam gulimi ma'ana astaghfirullah da ala rawalti kana gafur alai e mai ana shi ma astaghfirullah do Allah do kuru suru bune ila istighfar dimin sara suwa ila dimin salan kurbiyunum la tanmiya ya wuzu dawo ya istighfar jimin sai so tuware suronin no wanzu hafiz nziriyoma kam done kalange ala nziriyoma hudud awamirullahi wa nawahi nziriyoma re alwal tiramzawo nduso le yesa ni kwa son sipan zan gono nimiya man khashiya arrahman bil ghaib ndiya ay kam do kama ala rizna de bil ghaibi ghaibila mana nduma isha surin bal ghaibu rugrata karuni min ala rugrina ala liyumma sha kangala ade makuru da nado ne amsun yan sonin bayan ala liyumma khashar rahman bil ghaib illa sai suru amman do ala rinuma sirru lumiya ni ashi aw bula ri kollan masala masarinin ba amla ada yin bula ri kol zai an gongo zai ba isa yaro sa dizai ayro na sai an zai ro liyada ana turu na business na dinamati bul yarwa da shi mana lera mate da alar asire na yan yana lera mate gina zina da من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب شيك ما على رؤيسنا كارودني على رولتما بقلب منيب بمعنى راجعني إليه سبحانه وتعالى لا سيرو ملي اسي امجلي ادي دروغو زين ادخلوها بسلام ني غاو نبرشل زان درو غاو مرشل كما ني يعني درو غاز والملائكه يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم ليا غزين malayade isa yana yaro salam zai guru kuma ga wando ne murshalan gawi shi ne fato da ya fi tunzu daru salami inda rabbihim dalika yimdo ne kuma gawa yare shi ma da yau mulkhulud yimdo ne dumtiye ne gawiya da tiye ba kirmiye ba la maqtu'atin wala mamnu'a lahum sanduran beji ganyan karatu yawa من خشي الرحمن بالغيب وجاء kawai gulcin udkhuluha bi salam ay udkhulul jannata allati wa'adakumullahu iyyaha bi salamin wa amanin wa tumanina ne ya gawo zanna dole kama alai nan duro gozo na duro wadu gozo na duro mbirsha nan mbirsha kuruson ade makur karasta lan gawo zalika yimdo ne kama na europe ne kwa ada cin de shi madiya yawmul khulud allati lam tiha ala yimdo dum te do dajin bama kurukar mu ya bama da hum san diron beji amdone muttaqin allo fi surozan na irin ma ya sha'una fi ha a wasa rana ku ba wasu suron ma ya huna a wasa rana fi ha ma la ainihin ra'at wala udunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar ya irin gagayya sai a wani zana so mazai ya kama ngai mayin ngai mayin mayin mazan so sai rogoti na mazan ya doni so runa yin goshi Allah doni kuma ne kwa har ma yi koro shi koro ne ma ba da zina koro da zina yau da yi adi ka hando gurugari adayi ka da yi ka hando dai na mazid nan zira zirai gani ji wani kuma ne au kuma alai nan den zirai suna hadu cin zuba kwa, na adama wanda kuma ya gujin na ahsanul husna wa ziyada suna na وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم ضرر buljindi nono na'am wa kam ahlakna na wa kam ahlakna qablahum ande kambo yana da sai adin borono kam da ya bi ma'ana kathir ngu ande yana qablahum sadi kuma kan riya maka ya adan borono min qarnin qarnu sala qarnu rugul ja shi ma jama zaman falle rugultin la sai ngiri miya rugultin na kuma ande kuma da yana gawo ciri da ande ya da qarnu lankarai har maro karnu rabi ashar karnu hadi ashar fanumin dai karnu adi zamana dai kuma haka labun na sami yaro leni an gawo ci den kam kumbe yedin gare fandin bawo san ma ba le zana kurim den am gare fai kala da wanda ade yi umma umma kaman da na ya zaro an garza eh? ala kiri zana kuma yi zina dai nguro karawa wanda sai umma ko zana hade kuma yi wano sai din hum ashaddu minhum batsha sandi jawru dunun sai kirya maka ida ko zana dunotia alama na jamii na hude ha atso samurso wama adunya fastakbaru fil ardi haqq wa qalu man اشد minna quwwa ndu ndio dunon ko zana samurso zaido alladhina jabu as-sakhra bil wa kawdu sa'awzain kawdu lazain sura kawiye din fato satandi ada kashuru duno duno amma kun da sandi nda awon sarina do illa nadura li nimya rabbi agarra marurumi kau kau su hada lanin mani duwan a wajin ba ba waljin jin ba da ile zai amsa hawar wale zana da sori qur'atu ya kar musulun din na ka sana maka satin hawar wale tun ma na umayi zana da alai salatu na da isha na duro kwanyo wanda ya hausa ya so wanda na ya so wanda isha amma ko amla siyaha ai guzai ne da ro kalak sana na do ne eh, fomnin a ajaba kuresa le zana na daga gana hoto son gozai wanda kuma yana sai dunon za wa naqabu fil bilad suroci din taida za fa bom zana naqabu aisaru fil ardi min huna wa hunak asairu fil adri rugutin wa taftishi fiha aw kushe tin kushe zana na lan awlan bi kaula jirin ga bi nan ga yin dinar bi nan ga yin duk so diri zana ai eh, atu sonne ai wazo kuma ya sanda da ran zai yi jorma wa naqabu fil bilad hal min mahis gilen ziliyo malambi wa katran bi wa sadiro ba fa idhin sandiro ka sonza matan zade da yake mai wano inna fi dalika la dhikra awado ne ummai ka tutuma sawada gare zina azawiye de suran kawetin grimbeji wa zumbeji liman kana lahu qalbun kam doni tinzin karum beyi karu doni shilan awaka la galaxy imare amma jiri karu doni lahum qulubun la yafqahuna bi hadiyi aw karu doni am ala qulubin aqfalu A aliman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid aw biya shi samun za kwal zikrinjin sadin shi shahida hadar rataro Ngai fa ne digi a kirin ne fante runzu kirin te runzu asab wa al istima'i di nga yifa anti da wala biya nga yima na zain fangam jin amma kirin tirin yi sumomi kim ni man yanin fange gulluma shi man yiro faida jin wanda aw alqa sam'a wa huwa shahid shi hadar rata karun karunzun hadar zinaro awo wodo ne gulcin da fanjin da shi ma na da maranuto da yake mai wani walaƙad khalaqna samawati wal arda tawadru ande alanye dai samiya cidiya wa ma bainahuma aw alru kace samiya cidiya din da ana da kubso fi sittati ayamin suraka wa arakel wa ma masana min lughub rus ande nim la ya ande grezi mana kasan bai ande grezi mbari ande ada idio din samiya cidiya kuma dai alakono suraka wa arakel suron sibdu bawo ma wuri kawo tulurin ya sibdu suron bawo da ji wanda ya kawo arake suron kamar da ya alakono min ayyami duniya diya da ji an mari kamar da ya sirina ne an maro da ya an gartu so ne na yi kamar sura kawo araken samiya ci diya alakono ya kawo kan tulur dai da ya yi tuso wano sun bari na duro tuskono da ya sai ya tusain an maro yaudiya sunan zan sibdu shi ma ci da bawo nasara su yana ladin amma an daidai yim cira ba da ba yim galwa da shi ma zuma yim zuma da macira ta dini illa wanda lokacin zuma ya duron ya tafsi wal maqsudu bil ayati al karima bayanu kamal qudrati allah ta'ala kamar da yarat zakamil and yuro filizin war radd ala man ankara al ba'th kam do ne chino mbi ro angirjin duro mana zai kalakti chino da no ka angirjin ne ya ciro mana zai kalakti wa ala al yahudi alladhina za'amu anna ta'ala خلق العالم في ستة أيام ثم ارسراها في اليوم السابع وهو يوم السبت yau diyari romana da kalakti gama ala kawo arakan sami a ciriya ala kono yi mukin tulu mai tus kono a kamar da ya sun bari ya sokoto shi shi gano izin ga yi da zai cira walle guljiya waljin mai dina ya maye kuma nan gai garro ko a walan gai ciru ko shi wani da zai cira zai kun muna zuzu a marita yan sadin isma kuma kamla yin da go maran tangai garngana hadu wallahi ba da kana gujja sa a jafsai ne lebraso ci cira za birkilaso kabin taso la yo yi adama na ma kam amari miya sadin doni, sauka kama ala shiro ne idan ma san ma ala ma kuma yi gujin din karatuna fasbir ala ma yaqulun قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود كما كان بيقول جندنا فاصبر على ما يقولون عليه الصلاة والسلام kana digo ne ya yi kingiyam a wurin yangartu so ka tutu so ade gulzain duro amma wani roma mata yana dai wasabbih bihamdi rabbik ni tasbihi de kamanam ala askirtimala kumanum alawar askirin na walzu subhanallahi wa bihamdi idimi na walzu qabla tulu'i shamsi ka hukun gal sulina wa qabla al-ghurub adai ka hukun gal sulina ni sala suwa ya sari ne kuru sala mai ruwa asar ya sari ne kuru mai ruwa ya kulle ne qabla tulu'i dishima sala suwa ya kuma al wal asr dalin sala fajr ya asar ya dai sura sala latu uyedin sala daraja an kashiro ana mara salatul wusta ya kalan manacin din mana duna di indi sala fajirewa la sala asare duna ta da shi ma sala asare kurun awai ajabare amdo ne kuma nimnirdi sirri ya sarin so kun awala ga yunge so sarin so awala kirmai fandike so sarin so biya sirri sarin da sa na zade ausuru mun zade sayiro sala la rabbi ke tun sarayya sala indiya lan fallo bi ke zain awun di so rabbi ke zai imma wanda sala so ya sarini aw wonde asar ne aw woro balan sarine gawsor adam da yi aw kambo da basar nimiya da Allah shaitan da yiro tunoti har shi ma wana dodiya wanda kamar da yawan wasabbi bi amdi rabbik qabla in shamsi ka hukun gar wa qabla gurubi ha hukun ga ganya wa qabla gurubi ghurub ka hukun sukurina soro guru kuma yawan min ana illa li adai ma lokto ado ومن الليل فسبه ومن آناء الليل فسبه وأطرف النهار نتري طهر عليه نعم ومن الليل فسبه سربني ينتسبيه دي كما علو وأدرب وأدبار السجود أي أعقاب الصلوات نقوى صلاة ينتسبيه دي كما علو فأكثر من تسبيه عز وجل سبحانه نين قورة تسبيه دي من والز الله نكي جامبيا أن جاء اللهم قنو tasbihi di en gawo sala o sala farale guru ibada do ne fadla wanda shiro bike yende tasbihi ni ibada kam amma shatan di adama na tarwazina kuma kan bai sare assalamu alaikum salan gulja da ni tasbiya da kalkallo diye diro da zai sirin bawa ta ji wasu tuliyan gai cir cir cir kawun yi subhanallah mai yaudimin da ba shi ta mazuna sirri la ilaha illallah wala shirka lahu ba ta mazuna asar jim na ala he kuran ya kozuna subhanallah yiro fiyakin yakin fiyakin yakin fiyakin yakin da ya gulzo ruwaya sahilan isna hadisa alayhi salatu wa salam bin abu hurairah ya guljin da ja fuqara al muhajirin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kiram muhajirin alayhi salatu wa isa ya rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور ga riwaya mu kwa sama goza le zana ha guru yama mu kwa kan ba duk ba goza le zana alai salatu ayana tu wa wono sai sa muhajirun da sa gulada yusalluna kama nusalli sai sa rizin hutu sarin dai ro na lan kalkallo walena wa yusumuna kama nasu asham zimzan hutu zim dai ro na din kalkallo walena amma na ko sana dai wa tasaddaquna wala natasaddaq sai ga ruwa da sada sarin muran zaga zaya an dai sada diyan ba alai salatu ya sandiro no afala muallimukum shay'an ne ya aulan allamge aw shima da idza fa'altumu na yi ne ro gulge diwiya sabaqtum man ba'dakum am ga wanda da buranoi wala yakun ahadun afdala min afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum nduma ngal wara waljin ba illa kam jiri diwa da sidna gima aile shi tusabbihuna wa tahmaduna wa tuqabbiruna dubura kulli salatin 33 askarin tasbih diwi alhamdulillah diwi allahu akbar ngawa sala ya son plakan ya kan ya kan diwi da ina alan sande walta da ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwar ya ndi ana gariwa dai ba dai fa zana tasbih da sadin ha bima fa'alnahu fa fa'alu mithlahu Da yana dai sai fa zana to jiri da ba sadina alayhi salatu wasallam bai sayro dalika fadlullahi yutihi man yasha har ma fadla alai kam kun jo surana rucin kuma yau har shi ma fadla don tasbih wanda bai ce mai subhanallah ya kina kan alhamdulillah ya kina kan allahu akbar ya kina kan la ilaha illa allah wa la sharika lahu lan miya mi ridimi aw biya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar pinni luko no dimya ba miya fadama ade jirin aw biya subhanallah alhamdulillah ya kina kan alhamdulillah ya kina kan allahu akbar ya kan luko diyon aw zikkatara wallona awla nawdro tinim dimin lenimi min wolona subhanallahi miyo alhamdulillah miyo allahu akbar miyo samma so isana wonde sare nim dimi dimiro tinim lenimi amma to son woni dia nim adal baduro modu an gawo salai da kada sai modu an gawo salai kada ba adai biyo martini amma nyima modu animin ande nyiro gulle nyima modu animin salami ay men tilon tilon men tilon tilon nyiro gulso amma ngo nabi go zanar adama do jo amdi woni di mandi churo ya amdo ne zero tasbihi gultinde wani salam ga daya jiri fapci za su rinda salam ga daya su mana badi adala samal ga salam jiya waya gozu kirjin la atima ya diyo falsara ga kam dro ne. ku ye sirin bari ya sirin na jami so ya salam ya tasbi diyoyi tasbih diyoye modu diyoye awala ngu ga indi awala ram sayro fadla taktiri ade wa azlan kara amma biya sam bisoro yak ni kan men tilon men tilon kam lama rumin modu da salada ko zina kurun salade minti diyawun ba da zana de tasbiri minti uskusoro zumamado arfatiya da minti uskusoro sin faral ya guljin ba suna ya guljin ba kasala janaba ya guljin ba halal haram ya guljin ba haku kama ya guljin ba lenin ba ni ya kala kawarin yin sai wai da malaka salakal malakani an rabika wa ka wa kuma wushe malam kawari ala ndiya wa wasu ala ta muhiri ndiya rocho